بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التكوان بعد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب لا يتوسع من الشك حتى سيدنا باب wannan babi ne mai bayani a kan cewa la ya tawadda da shirki da zai yada walla saboda kokon tuba hatta sai ya sai ya samu hakikani da nan shi a rawalla to wannan babi wanda an hukunta cewa za ya la ya tawadda min shirki hatta gina babi ne wanda ya kasance asali ne daga cikin usulai wato na shari'a wanda ya kasance ana kira hukunci hukunci da yawa akan wannan ka'ida ce wata suna cewa a yaƙi na zaza da shi sannan kuma shi imamu na ya ce wa halin hadisu a wa halin hadisu asalin asali ne ke hukumi ba tsari a shi yaƙi ala usuliha watan akan hukuncin barin al'amura a akan asullan su hatta yau ta yi ƙara hilabu zalika sai an samu saɓanin wannan wala ya zo da shakku kokanto ba zai tuta ba a tsari wa ala hawa da auko a kanta watan baƙa'u a shi yaƙi ala usuliha ko mina na za a bar shi a akan asali ne watan sai an samu hakikanin wani abu wanda ka canza shi daga asali suna canza shi daga asali don ka shi ke da kaga idan mutum ya arwala mushrikin da tsahalata na da ba sai ku kallo shi wani shi ka shi ke nan alaikinu za a ba da shi amma haƙi masa shafi da zai lafa amma wa abi hanifa wa ahmadu na hanbalin ila bin malikin alisan da zai lafa amu kamata ya yi حدثنا علي هو ابن عبد الله قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري هو محمد بن مزن عن سعيد بن مسيب وعن عباد بن تميم عن عمه وعن عباد بن تميم عن عمه وتمنى اسناد إمام إمام ابن حجر يا فسر شي فسر biyu na farko da yace an sa'idin da masayyibi an abadin tunimi wa an abadin tunimi قال يا مركو أبي حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري أم عن سعيد بن المسيب na ina ya tsaya sai ce wa an fadi da dalili kenan in kace ba alim ibn madini an suyana al zuhuri zuhuri an ibn kuma zuhuri da kenan zuhuri shi da maluma guda ne shi da ibn yake shi da ababul tamimi to wannan ina da ne ke sai an ka ce na zuhuri na na ainihin ibn mutayyib na da shi da ababul tamimi kenan zuhuri a wannan ibn mutayyib shi da riwaya na annabi abadi da ke ba san gona abadi sannan shi kuma ababul tamimi ya yi riwaya amini ba san gona kenan na ina da gani haka wasu sun kace sannan kuma ce shi na yiwa kuma shi wannan hadisi na wannan a sayyidul mutayyidi shi na yiwa hadisi wannan watan mun garki na da ya kawo yana da ya tsirki ba mursali na ibn musulmi ya kawo shi a daga cikin murafilu ya na koma ga hakikani wato wannan tunani ke nuna shi ba su ruwani na nan ba kenan ibn musulmi ya sha ta hali in ya sha ta hali su ji wannan sha su ke wannan na abu su iya abu su yi na sha ne kenan abu su iya abu su yi wannan yayi riwaya ta zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam daidai riwaya ta abbasu timimin an amince daga watan gobe. annahu shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rajula annahu abin da sha'ani shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan ya kai kara zuwa ga manzon Allah shi watan wannan an abbasu timimin yace a rajula manzon Allah yana son kamar labarin ne الرجل متون الذي يخير إليه وندا وأن يسام وسواسي يخير إليه وندا أكثر يشكى غريش إيه أنت يا مشكى أنه يجب الشيء في الصلاة يجب الشيء zai ji kamar wani abu ya fito mai ta baya sai ta zai alhali shi a cikin sallah wa sai manzo kada shi la yabbatil bashita aw la yanzil ko bashita aw la yabbatil karshita in an kace la yabbatilu wannan zamu nadiya ce sanami ce ba ta nahiyo in kuma an kace la yabbatil tani ce la yabbatil bashita la yabbatil karshita bashita karshita kaga bashita nabi karshita nahari to an karanta an yi riwaya akwai riwaya ta layan yanfatil aw la yansari akwai riwaya ta layan yanfatil aw la yansari ita asmani karshe da shi ta hatta ya zama a sautar sai ya fi sauti aw ya ji dariha ai hatta ya alama wujuda ahlihima hatta ya alama wujuda ahlihima sai ya samu ilimi na samu ɗaya daga cikinsu Maluma sun yi ittifaki akan cewa shaƙen warin iska ba shirfi na ba sauraren sautin iska ba shirfi na ba saboda ana samun kuma da kasance kurma ne ya shi na sallah ya samu irin wannan shi kaya zai ana samun mutum da kasance a hasham ne wanda ya kasance kafar ban shaƙe ne su lalace bai tantancewa shaƙi in ya samu irin wannan halin ya zai sai maluma sun kace don hakan ga dukkanin maluma sun yi a kan cewa hatta ya sama a sautan awai dalihan hatta ya alamu bi da halima sai ya samu ilimi da samu wata daga cikin wannan hadisi a asalin ya yi hukumi basail ashiya ala usuliha wannan hadisi asali na a akan hukuncin barin al'amura a asalin asalinsu hatta yuke kana hila bazalika sai an samu wata sabani haka sai a tabbatar sabani akan wannan wala ya zuru shi ko dalu alaiha ko kasu mai aukuwa a kace wa zai isa ba wa zahaba bi hadha al hadith jumhur ulama dukkanin maluma sun tafi akan wannan hadisi cewa duk wanda a cikin sallah ya samu shakka ya kan wani abu ya hito mishi kada shi da shi ta daga cikin sallah sai, sai ya samu ilimi na bayyana wari ko kuma ya samu ilimi na bayyana sauki ilimi na bayyana wari ko ilimi na bayyana sauki sai ya samu wannan wannan abin da jumhurul ulama suke akai kenan a sai kasance wani bai an malikun an na kazu mutulakan an yi riwaya da imamu na malik an na kazu mutulakan sashen alawalla mutulakan halitta salati da dahira in cikin sallah ya samu kai cikin irin wannan halin sallah shi ta kare in a aure shi ta bashi in kuma wajen sallah ne samu irin wannan ya samu kayan shi irin wannan halin kuma rubar shi ta kare ta shi ta ce wannan abin da an zarto ga imamu na malik kenan waya ta sannan kuma an yi ruwa ga imamu na malik watan an yi ruwa ga imamu ga imamu na malik ingancin sallah in cikin sallah na samu kayan shi irin wannan halin to sallah ce lafiya da suke arwala ce da suke amma in wajen sallah na ya samu kai shi irin wannan halin babu babu harwalar shi an yi ruwa da gidi shi irin wannan yana ka ga akwai tafili saboda nan bayani akan cewa wani mutum ya kawo tsara ga a zai alaihi zama mutum na a cikin sallar sarki kamar wani abu ya hito mishi mazu Allah ke kada shi sai ya samu haƙiƙin ɗaya daga cikin waɗannan ababa guda ko dai shi sauti ko shi samu ne ga sauti ko shi samu ne kamshi ko wari na kiyaye da wannan ku to kaga wannan matsala ta faru cikin sallah ko sai an ka samu ba yan wani bin adadi ya ce to cikin sallah shi sallah ke lafiya da fiki rawala ke lafiya da fiki amma in wajen sallah na ba cikin sallah ba rawala ce ta kare an fahimci wannan ku to irin wannan tafiyi kuma an rubuta shi ga sunan da shi ma haka yake ne ke ba da tarihi na ya tafi akan cewa kan wannan hadisin shi ma hasan ya sai akan cewa idan mutum ya samu kai na shirin wannan halin yan cikin sallah shike sallah ta inganta akwai alwala amma duk ba shi sallah shike da samu shi ya samu kai na shirin wannan halin irin wannan kokanto alwala shi ta kai to wa hada huwa al-mashhur masal maliki wannan shi an mashhuri da masal malikiya wal awwal al-awwal na farko annaqatu mutlaqan huwa al-mashhur fi masal maliki shine mashhuri ga masal imam Malik radiyallahu ta'ala wannan kenan bayan wannan kuma an ce shine mashhuri sannan kuma suka ce shine riwaya ta ibn qasim amma ibn akan radiyallahu anhu wa rawa ibn nafi'in anhu sannan ibn nafi'in ya rawaito anhu daga malikun anas annahu la wudu'a alayhi babu alwala gare shi ba alwala tana da lafiya la wudu'a alayhi ba sai sake alwala ba ka kawo da jamhuri nan ya daina jamhuri maluma kuma wannan riwaya shi amma ibn anas sannan wai wa in mu haɗa mun in mu haɗa an shi in mu haɗa shi kwaro amma ni kin Allah wa ta ne ce a habu ilayya an yi tawada abinda an mai soyuwa ga shi mai daruna ruwa kaga malikun a take na masawa ina da kauli guda nawa kauli guda uku ko muna da kauli guda an naƙalu kan muna da kauli guda an naƙalu harin da salati da ilaha da salati ko muna da kauli guda kuma adamu naƙalin kan sannan muna da kauli da uku ahabbu haɓu ilayi ayin kyauta shi ne na hudu dan kai da wannan ku to wannan dukkanin ta a kawazu ne na malikiya dukkanin su in an gama suna komawa ga ainihin dundarin wanga hadisi saboda imamu na mali shi na ko da asalin sunna kaga in ka diba wannan hadisi wanda ba ta asali ne ga sunna wanda kasance a kai ne ko ce hukunci hukunci da yawa wa kawo da shi ya yi alaƙa ko da ha hatta yi sai kan hilafu zalika wala ya zuru shakku a layu alaiha da bisa ga wannan duk wani matsala ta ke to kamar yanzu an ta samu ruwa an ta shi ruwan gama a sarki na ko a sarki na ba to in mawa kowa ga makawar ya yi ala usuli hatta ya shi ruwan gama a sarki na saboda ne asalin ruwa sarki ko da hara shi ke na haka na kuma a tattaho matsalan tana jayayya da bawanka ka ce wanga bawa na ce ni ba bawan sarki ba kulli ne ne asali asali rashin bauta da bayan bauta ta shigo wannan hadisi baka san shi ga inda yake shiga ba ana iya samun ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida wajen dari da wani abu da kashi ya an koma ga ainihin da wayo da suke sai aka samu wannan irin a shiga wanda zai na imam musulmi za a irin wannan ko kuma aka samu na wannan mahalin mutahabi na abu na malam majumi za a samu irin wannan ciki ko kuma aka samu a wayo da wannan rubuta a sharadi za a samu irin wannan ciki to maluma ne sun rubuta kawaidu da yawa na kawaidu fiqi idan aka diba shi kawaidu fiqi za a samu min wannan hukunci to kaga don haka ga ita diba shi imamu na malik sha da kauluka da yawa kuma dukkanin su ba za mu saba ma ka'ida dai ba saboda shi na riko da ahlus sunna shi na riko da zahirin sunna kaga yanzu mun kaji ba zahirin sunna sai a ce to da zaina ana magana akan abin da ya faru cikin sallah manzo Allah shi na magana akan cikin sallah na a shi wannan hadisin da ya dawo akan cikin sallah ban da wajen sallah zahir sunna in muka koma akan mafhumin sunna in muka koma akan mafhumin sunna a shi ke na ga an ka ba an ka ce kuma ishtaka ya kawo ƙara a shi na wannan mahasusun bin wazuzi mai kuma sai a da wannan kenan ko da haka da sunnati zahir sunnati mabbu sunnati da bi sunna da bi sunna ta ga ta cikin wannan da imamu na ba ta cikin kaida ba ko da ta cikin da imamu cikin wannan to sai kasance imamu na malik na wa wata sai ya riko da annaka mun zalaka an kace shi ne mashhuri masaba to kaga shi ya saba ma alaihi la za mu ce ko kaga da ita ba yaki ne na sha tarwala amma kuma ta ka ta shige shi to ashe kenan ka ga alaikinu la yuzamu inda shafi'iyya wa inda wa inda ila da shi ke da yake akan wannan amma wasu da ba wannan wurin ba kuma shi da shiyahu wa ababa ana barin su ala usuliha akan abudin su hatta yuke kana ila zalika kina riko da wannan ka'ida ce da take kuliya dukkanin malumin duniya na amfani da ita sai je su yadda za su yi ko sai amfani da ta bambanta amma ka'ida ce da kuma sai ka ta amfani da ita wannan ke to daga cikin maluma ko kuma wa hamala ba a arhum ala haditha wasu daga cikin maluma sun karbi wannan hadisi alaman kana wasu waswasu da wanda ya kasance shi da wasu. mai wasu waswasi shi wannan hadisin wata aka magana da shi kenan wata masaka da annan shakawa la takunu da ayyati shi wanda ce wannan hadisi ya zo man kana bihi wa wasu wata mata ta sai riko da annan shakawa kara watan shaka ila rasulullahi Ka shakawa kara la ta kuna ila an ilati ba ta kasancewa sai akan wajen rashin lafiya ka shekin nan kare shi lafiya ga shi kamar wasu wasu shi da mazo Allah ce ma la yan fashe kada shi ke ta hatta ya zama a sautin auye da bihan wanda ya kawo wannan magana wurda sai an kai rabi um, wanda wanda ake ce ba hasu na kenan ya aka ce wannan hadisi ya ya takaita ga mutane wanda ya kasance masu kokanto ko masu wasuwara a shekai da kawo wannan hadisi ba amurna ba da ya da kowa da kowa ko to sai aka yi mai da aka ce ya kawo hadisi wanda ya kasance amurna wanda ya yi wanda wanda ya kasance abu kurera ya rubuto shi musulmi ya rubuto shi ne da yake abin kurera daga hanya da Abu Huraira manzo Allah shi cewa idza wajada ahadukum fi badanihi shay'an wala min sautan idza fi kaga ba cikin sallah ba wannan amun na kenan fi shay'an ولا يحل من المرجع حتى يسمع صوتا او يجريها yau fa la ya hajji min majalisin nan da aka ce sai malama sun ce fa la ya hajji eh sallah shi kai kada shi daga ba ba ko sallah kai kada shi ta sai malama sun ce wannan amun ne wancan kuma hazan na ta da ashe nan, kaga wannan amun ne wancan kuma hazan na ashe kenan ya aka koma ga ka'ida kuma wal hazmu qadamu al-ami hanyar yau a ta dai wani hasu, hazu muqaddamu al al'ami ana gabatar sai aka amu amma wasu malama sun gace alhasu yi umaru ala hususi wani amu umaru ala umumi hasu ana aiki da shi a kan hususi ne wannan wanda ke nan hasu na wayar da hasu ya tukar daga haka wannan kuma amu na wayar da amu ya gani kowa da kowa sai muka zo ka ga wannan amu na wayar da amu a shi nan kaga wata hatta ma kauta da dari hanya ga kowa da kowa da yake ke sallah haka za ka kanka wannan shi ne hukuncin ka abin da su mutu a kai a kai kenan tare da haka wa qalar qarati ko kuma wa qalul iraqi abin da ibnu hajar ya sa wa qalal qarati a wa Iraki haka ibnu hajar ya sa wa qalul iraqi iraqi yace ma zahaba ilaihi malikun kuwar rajul abinda imamu na maliki ya ce aka yi ne kowa zajibu shi ne ta yi zajibi mutu annakar mutulakan bayan cin arwa za ta ki li'annahu ihtada lil maqsadi li'annahu ihtada lil salati domin ya yi tari da sallah ya wajiyya maqsadi ita sallah ita ce ma, wa gairuhu ihtada lil taharati wani malikul azzi shi kuma ya yi tari ga tahara wa hiya wasilatu ilim wasila ce mun ce alwala wasila ce sallah kuma kabila ce ko sai sai ce to wal intiya lil maqasid ihtiyadi ga maqasid ababan da kasance su ne aw la min al ihtiyadi lil wasaili kenan ashe ikati ba ai an ka samu kaura da maqasadu da wasila sun ka samu kaura to wanda za a doka in an kai ihtiyadi da wasailu an hajjar wasailu tsari na ta gyara tsari amma kuma abin da za ka hawa can ya lalace ta gyara faranga amma shi ba ta ruga an gane to sai suka ce a gyara shi ta kafin a gyara faranga jiba dai ainihin ainihin shi gefa nan jiba ingancin da ka abai ta ruga dan shi to abai da kaza imamu na mace ce wanda ta fahimci cikin wannan halin shi mai sallah ka aje ni gyara a wala can dan shi gyara a wurin na kaji hatta ya ma sautan ɗauki da niha ana magana akan gyara a wala an gane ko sai ci to wannan matsalar ne wannan kuma wahila ce wani ita ya ɗaure ne a wula mina da iya ya ɗaure wasa'i kuma wannan ƙa'ida shi haka to da ainihin ibn hajar ya kawo wannan ya ce ƙara hul iraki amma shi wannan mai irshadu tani abin da ce a ƙara hul karaki yana yi wa kuma da karafina saboda shi adda alfuru kuma shi adda da fi in malikiya kuma shi ta yanzu sun yama alfuru kaza na da farki da kaza kaza na da bambanci da kaza kaza na da bambanci da kaza idan aka koma shi ne alfuru wani ya samu wannan wannan na da bambanci da wannan saboda wannan musila ce wannan kasida ce kasida na da bambanci da musila an kiyaye da wannan ko to in muka komo wannan shi wannan abin da rubuta halal alafi wannan ta kawo rafi to yawan koma can suka laraba ba ba ta gaskiya ba mu sama ci da karafi da iraki da gudana ba su da bambanci wajen rubutu in ba mu duba ba mu mani ko ba su bambanta su to don haka ga yana ran ila Allah karafi na dan masaba ce ta maliki shi so ki taimaka ma shi kuma ya ba maliki na wuce da ina don ne taimaka mata an kiyaye da wannan ya da ka sai mahallin da shi wa hadha muttajihun fi jihati nazari wannan shi na dokuwa amma ya hadin da yan kuma da shi hadi ta ce walakin na amuna daga dai umarni dai a yasin salati cewa ta shi mai sallah amun amun na aiki da riga shi mai sallah daga shi to gida mai zaki kenan ko to gida makarani to wannan dai haka maluma kada a yi mamaki a ce ga hadisi ya zo guda daga malumma sun yi nan sun yi nan sun yi nan sun yi nan suna bibin manufofin shari'a wanda cikin hadisin abinda aka ce mutum fahimu muradin mutakallim min kalami fahimtu wani kuma magana cikin magana shi ake aka ce ko wannan shi ake ce fito da shi in katiba ka ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallama za a yi a gani wannan ce ga abin da manzo kan wannan ce ga abin da manzo kan wannan ce ga abin da manzo kan yi dukkanin su mutahidai na idan mujtahidai suka to suka ijtihadi suka samu sabani to duk wanda kai da kauri ne daidai kake ijtihadi zai yi ijtihadi kauli zai yin kauli na kiyaye da wannan sannan kuma wanda a musibu cikin su shi a musibu abu amul musibu muta'addidun shi mutum guda dace da cikin su ko ne ko ne ya dace wannan masu yi ne sun kace in kace a musibu wahidun to washi ai ba kan shi ba Allah ya san shi in kuma an kace al musibu muta'addidun ne dai na wasu malama sun kace al musibu wahidun wanda dace daga cikin su mutum guda na amma Allah ya san shi mutum da Allah ya san wanda dace daga cikin su kana cewa ne ya yi wani don a kasar malikiya ba ta ainihin musu ne kauluka na shafi'iyya shafi'iyya ba ta musu ne kauluka na hambaliya ko kuma na hanaf ko wannan su zai musu na ita hadi ya yi sawawa ba a ta ya kuskure wanda aka ta kuskure wanda an kaji ba an haka ita hadi ne ya sa a maka wa'idin shiri. ya sa a ma samu shari kusa a ce wani ya ita hadi amma ya kuskure amma in dai kowane su ya yi ko gama ahadi ne kuma ya kawo hujja ce akan abin da dogara to nan ba a cewa al-musib wahidun ko al-musib sadin ba ka cewa al-musib wahidun fakat ko ka ce al-musib mutadin fakat sai dai ka ce kai ga nan ra'ayi al-musib wahidun amma wanda sai Allah ko kuma ka ce al-musib mutadin wannan sun ka ce al-musib da sun ka ce duk kowanne sai ya sawaba kowanne su karshen tunani ne abin da ya gano shine Allah ne an kiyaye wannan to ci gaba babu tahdid fil wudu'i bai mai bayani a kan dan sassautawa wajen alwala idan aka zo wajen cuɗanya wa kada a cuɗanya da yawa idan aka zo wajen wanki a wanki ko guda ne tahdidi حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار قال أخبرني قريب وهو مولى ابن عباس أن ابن عباس أن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم nama ya yi kwana hatta na fa'a ko kuma watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idda ja'a wa nama ya kwanta ya yi kwana hatta na fa'a ya hansari sun masallatan shi ya sallah bari kuma da yawa ce in idda ja'a hatta na fa'a idda ja'a ya kwanta ta shahi nama idda ja'a ya kwanta fa nama ya yi kwana hatta na fa'a ya hansari sun makama sannan miƙe masallaci sallah ثم سألنا حدثنا به سفيان مالك بعد مالك وأن سفيان يا فتا من وانا حديث وأن كينا وانا رواية وانا تا عبد الله رواية وانا كينا كو علم عبد الله بن المديني wannan riwaya ta Aliyu ibn abdullah ta ibn madini malamin buhari wanda ka fice shi a cikin amfafazin cikin nuna kuma wanda ka san zamanin su ba wanda sai illa hadisi kamar shi an ce zamani ne babu mutum wanda ya sai illa hadisi kamar alayyi ibn madini kuma buhari da rahimahullah shi na cewa in malamin da ni zo kusa gare ban ganin kai na karami sai na dogon aliyu masar rasu na fi illa inda aliyu ya ce wallahi ban taɓa zuwa gun wani malami ni ga kaina ƙarni sai na zo gun alimin mutum ni zo na kaina gane ƙarni ni. amma in ba nan bace duk inda ya to zai ga kai ne babba abin da shi ba mu tafi cikin gudu mu ya tsara na lil mutala subhanahu wataala bayyana ni ma shi Allah subhanahu wataala duk inda ya zo bai ganin wani mai fahimta ko ta fahimta da yawa ma malum da Buhari ka zuwa ya zanna in ya karatu sai a kirshi wai wallahi in yaron ga ita zauna da wuri hankali ya da kwanta kuma da tashi Muhammadu Sulaiman Annika dimanin yana haka yake ba yana cewa wallahi yan da duk Buhari zo zauna su gare hankali ya bai ban samu da kwakai na sai ya tashi ya bamu saboda saboda na tashi shi na ya tada kuma da kuciya yana karamin yaro yin zo wani malami wani karatu sai malami ya karatu sai samu kuskure zai ce mai an kula ta ce la an kula ne sai yi shi wuce an kula ta ce la an kula ne sai malamin ya yi shi sai koma cikin gida sai yi tsibo a sunan ba ta tsibo da buhari kwai sai da wata ce ta daga ta kayan shi a wata wata ya shi na ce sun ma haɗu suna da su bayanu sannan ko su ba da faɗa wani wani hadisi ya ji a laifin da ni marratan tambaya da marra wato lokaci bayan lokaci an aure daga amur an kure kurebin da kure kureba nan afasin kala abdullahi afasin yake duk inda halaci halati maimuna lailatan wata na kwana inda ya kuwa mahaifiyata muna. fa kama nabi sallallahu alaihi wa sallama min al-layl mazu Allah tashi da dare falan ma ka kana fi ba al-layl lokacin da kasance da tashin dare kama nabi sallallahu alaihi wa sallama fa tawadda an yushan mazu Allah tashi ya dawla min shannin da ke wata tarkamu allakin wata ara tariya wudu an haɗin ka ne yi alwala wajen kasance mai sauƙi ce yi haɗe ku ko amuru amuru dinarin yi haɗe ku ko watan shi na sassauta wannan alwala layu ai layu kusur dirka zai yawaita cuɗan yawa wani yi ƙallilu ku shi na karanta shi ai la ya fi alama rakin walati zai karawa akan wace guda guda in ya wanke mara shi kenan sannan kuma zai iya cuɗan yawa ba mara da yi kasar da shi shiriki guda ko ba ta ga mutan yawa an kiyaye da wannan ko wa mai yusalli sai manzo Allah tashi wa da mushi na karanta tashi wa mai yusalli sai manzo Allah ne yake shi na wa za'a tawadda wannan fi fi wuturi wannan ko da matsasuri da zai mata bari shi da yake yi hafifu ko amrun wa yukallilu sai amru shi na gudun irin wanda an ka nuna mai kenan wanda Abdullahi bin Abbas ne gwada mai wanda har wanda take ya kasance shi ma shi na nuna ma wata su ya nuna yana da manzo Allah ke arwala yuhaqqiqu amrun wa yuqaddir wa qama yusalli manzo Allah ne ke shi na sallah fa tawadda'atu nahwa min wudu'i wa tawadda'atu ni awla nahwa bima tawadda'a daidai na awla manzo sallallahu alaihi wasallama ثم تأنجي تنتهي وقمت أن يساره لتأيا حقوني وربما قال سفيان in ji shi watan wannan ya ce wani ma ƙara ya وربما هذا سفيان قمت عن شمالي في شمالي كو وعن شمالي وربما هذا سفيان عن شمالي واتم ثم جئت وقمت عن شمالي بدل ان يميني بدل ان يتاجي ثم جئت وقمت عن شمالي yace da yawa cikin cewa sun wajitu wa kuntu an shimalihi ba wa kuntu an yatarihi ba mahawwala ni fa da azali an yami ya juya ne kashi da dama gare shi sun wata annan sallah sallah ma sha Allah wa alilla Allah sai sallata sun wanda ji a sannan kwanta fana mai kwana hatta da fahari ni sun wata annan a tabul mawaki mai kira sallah zo gare shi a da hudu salati ya kwada mai cewa lokacin sallah yayi wa qama ma abu ila salati manzo Allah tashi shi ne kira sallah zuwa wurin sallah fatan la yatanda wa la ba bi da alwala ba wannan shi a hujja akan cewa wanda ya kwana kwana ba zai tare alwala ba sababun daina sababun fi fi da kan wudu'i sababi daga bashi alwala amma ba shi ka bata alwala ba kwana bai bata alwala yau haka wasu magabata sun haka tace in sun in suna da alwala sun hakanta suna samun wani ke zauna min nan ka ta shi da kwana sai in tashi da bacci in ya tashi da jari da shi fada ya ce cikin kwana ta kai ni a ga da suna zauna alwala ba ko to kullum da amur sai mun kace ma amur shi su ya mu yana yace mun kace wurin dinari inna nasin yaquluna inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanama aynuhu mun ce wasu mutane suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanun shi ke bacci wala yanamu qalbuhu zuciya sai ba ta fara qala amr amr ce sami'tu ubayd na ji naji ubayd ibn umayr min kibar tabi'in ce a cikin kibar tabi'ina mahaifina a ce ni ka tada da hutu ko ta hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuru shi na cewa ce na fi ubangiji wani ko shi na cewa rubuyar an biya ruguyar rubuyar an biya anbiya'i mafarkin annabawa wahayun wahayina ashe tun da mafarkin annabawa wahayina ashe ta namu a ayyunukum wala tanamu qulubukum wala yanamu qulubukum tanamu a ayyunukum idanu suke kwana idanu suke bacci wala tanamu qulub wala tanamu qulubukum ko wala namu qulubukum lokacin zuwa ga fata a ke na kaga saboda ni wahayi aka kawo musu wanda aka kawo ma wahayi in ya kasance cikin kwana ya in tada cikin bacci sai sun abin da aka gaya mishi don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ru'yahu sadiqun ru'yahu haqqun saboda wahayi ta min wahayi Allah subhanahu wa ta'ala sai ka sai su muta'annan ra'ayi karanta inni ala fil manami karanta magana ta Ibrahim alaihi salam inni ala fil manami an yasbuki madani isma'ilu inni a rafin manani na yi mafarki cikin bacci na anni azbauka na yi teka na yi fada da kai a shekai na kaga in kaji ba da mafarki ya annaba ba wahayi na ba da ibrahimu alaihi salamu da bai yi ikidami a kan yanki shi ba shi kaskantar da yake ɗani saboda mulki ga shi kuma Allah ce shi kasa da kasa ruya ta ga da ka. ko a shekai nan kaga ruyalan da ya yi wahayi shi wani na saboda wannan hadisi da babi wannan wanda muke ciki na tafi da wuri ga shi muna magana akan alwala kuma kawo ya rubuta yayin wayo abin da ta yi kawo wannan saboda an tambaye shi shi amin an ce mishi koyi wasu mutane suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanun shi ke bacci zuci shi ba bacci yace eh haka nan abin da ka sa ko zuci shi ba bacci saboda an faɗa muna cewa mafarkin annabawa wahayi ashe tun da ana ba wahayi na ashe ko wahayi abuna wanda ya kasance shi na bukatar ta yi kuzi sosai ya samu kuni da fitina to wanda a cikin kwana bai ta yi kuzi wanda a cikin kwana bai ta mukuni abubuwa wanda a cikin kwana bai da fitina sai da suka san lura shi mafarki na iya yau mai wani abu shi tashi tabana abin da ya ko kuma shi ma gaba ɗaya abin da ya mulki ba zai iya kansa shi ba don haka wuyan da ya yi fahimci shi ne zamanin masu haka wannan babu wa wudu'i ko ai mai bayani akan cika alwala wa qala mun umar abdullahi bin umar ce babu wudu'i abinda aka ce mai kyautar da alwala abinda aka ce mai cika alwala al ilqa'u kyautar da ita ka wanke wani shi ku sosai حدثنا عبد الله بن ملا ما هو العالمي عن مالك عن موسم بن عقبة عن قريب مولى عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه حقيقة شيوا شي عبد الله بن عباس da abu ya yi usama tana zai ya kulu shi na cewa ya fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alfa manzon Allah ya hita daga alfa hatta idza kana da shibi sai da kasance ga wata hanya wadda tsakanin ruwa wata shi aka ce mu shibu hanya wadda a cikin dutse da zalla manzon Allah ta ko fa fara sun mata wata ya sauko watanni kewaye hitsari sun wata annan ta wata a yayi arwala wala yuzu wudu'a bai cika arwala ta yi nan yau haka to ya tsasa shi muna cikin babi ne babu wudu'i ba ko ta ce manzon Allah at-talata ya rasulullahi at-talata bin nabi dan hakan ta da rabba aturidu salata ya rasulullah aturidu salata ya rasulullah idan kuma aka karanta riwaya ta rabba atullah ya rasulullah halati salatu ya rasulullah lokacin sallah yayi in aka ta da rabba fa qala sai manzo Allah ya ce at-talatu amamaka at-talatu mubtada'u amamaka hawlu as-salatu sallah amma maka tana gaban ka fa da ke ba sai manzo Allah ya hau fadan ma ja al-muzdalifa lokacin da manzo Allah ya muzdalifa nazara ya sauko fa to wata ayat wallahi fa azbal wudu ay shahar wallahi da ya sauko na sai aula ci arwala sai wasu ma nuna suka ce wannan hujja ce akan cewa idan ka yi arwala ba ka ibada da kana iya sake wata arwala sama ta tare da wasu ma nuna sun halarta sai ina da ni ke eh wannan haka na amma kuma shi na dokuwa har yana da manzo Allah ya samu kari don haka ta kyar wannan babu zai rubutu wata wanda a fa'azu da rubuwa wa hada kullu maqsudun sai da mutum zabi ثم تأمنوا كيما تتلابى أن ta صلى فصلى المغرب ومنذ الله يسلم كما غرب أول لوكتي أشيء إسس ya تأكيدا كما منذ الله يأرى ولا يشكر ولا شيء باي يشكر ولا شيء أن تسد صلى كما غرب أهل sun ma'ana hakullu insanin baƙi da kuɗi majalisi sannan kowa ɗaya daga cikin mu ya duk sadda da kuma na yi masaukin shi wanda zai sauka inda zai zama sun ma ƙimata sala sun ma sannan ƙimata isha'u aka tada sallah da isha'i fasalla manzo Allah sallah isha'i tare da jama'a ta tare da sahabbai na yi wa walam yusalli bainahuma bainan fila tsakanin su ba wannan shi kan nuna shi kenan sallah da aka tabbata sahabbai nan lokaci wani isha'i ana yin ta jami'i jami'in nan kuma jami'i na suri saboda ni na nan ga usama ya ce manzon Allah an salata hadata salatu ko kuma afirin salata lokacin sallah ya ce a salatu amma maka a salatu amma maka sallah da manka za a yi ta wannan jami'i na su ba jami'i da gini ba amma wanda aka can bayanar duhuri wal asar jami'i na da gini wannan kuma jami'i na su bi babu gambe wajen fi da sai nufin da fashin wahida ce babu mai bayani akan gasar da wajen wanke fuska inda dai da hannuwanka min ya take kan fata guda na Muhammad bin Abdul Rahim ko ko ta a suna je shi ta ka tsawa saboda tsananin hidu ne da ikani ne saboda kiyayewa ta duk abin da jiya ya haife shi yau haka ma aka ce ne a tsari tsawa da tsari abu dan ta lace a habar na Abu Sulma a habar na Abu Sulma al-Hudai masuru nusa masa wata shi ko wannan manwa faka ko ne tuhu isma aliki abu salma ibn salmata wa faɗa ko ne tuhu isma aliki kala a haɓar na ibn bilalin ya ne suleiman suleiman ibn bilalin an zai dinna alama an a zaƙin misalin a nuna abbasin an na hutar wadda a haƙiƙa zuwa abbasin ya yi alwata faɗa sanda wajen hudu yau ta fuska kai هذا جرفة من ماء يرد كم فتا فروا فاسمت مضى بها واستنشقا يقول كل باكي لتكم الشاقة هذا جرفة من ماء يرد كم فتا فروا mada da ha watan shiga ya kurkure baki ne ya shaka ke nemi ga fitin ne ya kan fitin waye haka ya tusuwa ya tusuwa ya tusuwa sannan ya haka ya haka ya haka ya haka duk da fitin ne ya kan fata da shi. sun masa anna a hada karfata ne ma'i ya koma rikon wata kan fata da ruwa ha haka za yi wa hakan ga a zafa ha da kan fito a zafa ha sai hada ta ila ya biyi al'uku da gama da hannu ne guda ya ɗebo ruwan ga guda ko na dama ko na hagu ya ci koshi sai ya gama da wannan sai ta sama hutu shi zuba faka talabi ha wajen ko faka talabi ba akwai riwaya ta wannan usali da karima bintu ahmada al-marwaziya ga ta riwaya haka ta da bihima da sauran riwaya ta sauran maluma su kuma faka sallar biha wajen hukku ya aka ce biha bil kamfati ya aka ce bihima bil yadaini faka sallar biha wajen hukku da wannan kamfata yi wani huskashi ko kuma watan faka bihi ma wajen ku. da wa'annan watan ainihin ruwan da wa'annan hannuwan nashi yadda wa'annan hannuwan nashi guda biyu gaba ɗaya wani huska ɗaya babu ta sulu wajen himmina da ya ko bile da ya mai da rukun wahida shi wannan shi amma kasu da ya ma bayan faka sallar bihin ma wajen hu ko kuma ta faka sallar ma wajen hu sun wata ana a sarga fatan ya kuma rikon kafata ne ma yan tawa faka sallar da haya da ko aliyu yi wancan hannun shi dama sun wata ana a sarga fatan ya kuma rikon kafata guda ne ma yan tawa faka sallar da haya da ko aliyu yi wancan hannun shi da hagu sun wata ana masu hajjar asiri ya shahe kai ne lokacin da zojen sha hakai wanda ke shahi kai kawai bai ce a kabala bihi ma ba ma adabara ba wa sahabi da abin ya shahi kai ne ga riwaya ta Buhari wannan akwai riwaya ta ya ce ya sanya ya son shi manunayye ne cikin kunnuwan shi ya sanya manya manya furta ne wajen kunnuwa ne kenan ga shafa kullu ne ya zo amma ba cikin sahihi Buhari ba sannan kuma cikin sahihi Muslim ba kina tafi a al da min al aka wasu malama suka ce wasu malama suka ce a'a al da min al kowane sa da hujja nan gaba za mu kawo ta insha Allah ta'ala fa wata hajjar azumi duk wata annan hada ga fatan ya kuma yi kwamfan fata guda min ma'in da ruwa farasha ala jirgi a yumna ya kama zuba ruwan nan kaɗan kadan shay'an fa shay'an fa shay'an fa shay'an sai ya kai kafa ta dama da ruwa ba yi kina ba farasha bihi ma mako. a ta ga salaha har ya wanke wannan a ba ba za shi ala rajuli a yumna ya kama zuba ruwa an fa shai an fa an kadan kadan har ya wanke kafa shi da dama sun mata na hatta da salaha har wanke ta da shi kenan kaka ba yayi yi kawai ya wuce ya dai ya kwashi na ya kwashi na ɗiga ruwa sannu sannu sannu sannu sannu shi na wankawa shi na zuba ruwan sannu sannu shi na saboda muna cikin babu babu ruwa an ce ko babu gallar wajen gina da ne ko ciki na mutu ko mun kare da yanzu na shirin a kawo shi babu rubu da kuma amma nan nan kare ya kawo shi akan babu gallar wajen gina da ne da fahimwa ya dace to shi na ce farashi ala jilhi al-yumna hatta da talaha sun mata an na hada gafata umura ya koma yi kuma kamfata guda ta ruwa waka tsada da hali ce da kuni wanki kama ta yi ani an yi sura shan ne ta tabo wannan ya ni kawai na amurna su masu annan kala ya ce shi abdullahi da abadi saboda wata riwaya abin da ce musu sahabbai ko kuma abin da ce masu baya gare shi su kuraibu ya ce ko kuna son shi nuna muku yadda mazu Allah ke arwala sun kashe muna so nuna muna ah, sani sun makara sannan ya ce haka a ra'ayi su sallallahu alaihi haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi na arwana ko lokaci bai ku Thank you. وأبقه لنا وهرمنا نمي ما حكمي علي أبو نعيم ثم الخطيب مرجع ثم الخطيب مرجع الرجال من بعده عليه كالإيمان أتركنا خالد للصلاة فلا خفي عليه كصابه والنووي وترك شرك راكي آل مراكي الجميع راكي Thank you. وادعه وادعه ciki ilmuka suka nuna ko wanda fadi an ka tabbatar da shi daidai idan an ci da ka'idodi shi amma gabanin wannan ilimi na hadisi ana samu ne da yake ko cikin littattafai amma ba su bai gaba ɗaya ba za ka dai samu kuskure da shi wani sai ka kamar ya fahimta diba da risala da umar shafi'i za a samu bayani akan matsalar hadisi cikin su ko kuma alin misali mukaddama ta sahihu mulin za a samu bayani akan matsalar hadisi ko kuma abin nan littafi da wani ibn ya rubuta a namari wanda ya rubuta a tafhimi shehi na wada malik farko ko ne za a samu bayani akan matsalar hadisi ko kuma tilmizi ya rubuta al ilal ilal tilmizi idan aka diba farko za a samu ainihin bayani akan akan matsalar hadisi amma dukkanin su waɗannan ba su kawo dukkanin abin da ake so a kawo na wannan fanni ba sai da lokaci ya zo akwai wani mutum da aka ce ma alhassan ibn abdurrahman ibn hazalin azam burmuzi shi ne farkon wanda ya fara rubutu akan wannan fannin ya rubuta mu tafi ne watan al-muhaddis al-fasil sai da zawi wal waqi al watan malamin hadisi al mai bambantawa mai tantancewa sai da rawi tsakanin mai riwayar hadisi kawai wal waqi ne wanda kasance hadisin namu cikin to ya kai littafi ne da rubutu in eh, halatin bada'iyya cikin hali wanda kasance shi ne na farko sun wata wata abiyi al'ulama'u sannan ma kuma suka zo baya gare su suka fada da wannan fanni aka ta fada shi aka ta fada shi aka yi fada shi baya gare su na hakimu ne sabu shi na cewa wani uku da za mu hurmu za mu ma a hakimin sannan hakimu ne sabu ne to yana ce ta ya sun yamshi ma'arifatu ulumul hadisi sanin muka hadisi sannan kuma wani ta ya sun yamshi wata almadham amma dukkanin wannan tafan da guda da yi lan yi hadisi wa lan yi sauri mai rairaye ba ya tarkaɗe ababen da ya kamata ya an shi suwa wanda ya kasance ba su cikin matsalar hadisi bai shi su ba sannan kuma walam ya sauke da ya gami dukkanin hannun da ya kamata shi gami ba ya dai kawo su anwa'u ya bar su anwa'u shi na hakimu ne tabu ya zo baya gare shi ya je abu na aimin sannan kuma ta abu na aimin ya zo ba gare shi shi ma ya ta hirali ya shirya wasu ababa daga abin da hakimu ne tabu ya yi shi ma wa abuka ashiya al-mutaqin ya bar wasu ababa da yawa domin mu azafuwa ba su mu samu sun kashin ta da waɗanda sun gangane gaba da wanda zuwa ta da shi gudan gaba ba aikin da zai sai kasance gonin su ya bar aiki baya sai haɗin mu nisa guri a wannan ramu mu zai yi ya bar aiki da yawa baya gare shi sai haɗin mu ya zo yi shi ma bar wasu ababa baya gare shi abun ayyukan ya zo ya bar ababa baya gare shi alƙalin ya yi ya zo ya bar ababa baya gare shi watan haka dai ma masu hakama ko so ya tsaya wani abu wanda wanda su ba ga hidda shi wani abu sai ce ni kuma da ɗaya sannan a ɗibar bagadani ya zo wanda suka ce mahafizul mashariki hafizul mashariki alhadibul bagadani wanda ya kasance ya tara fannin fannuka sosai sosai musamman wannan fannin an ce duk abin da ya kasance cikin wannan fannin nau'i kaɗan a samu nau'in da ya kai tsarin ba kowane fanni yanzu alal ta in mun haƙo cikin irin irin sayi shi na lissafi akan sahihi kawai shi na lissafi akan abin da kawai ilimi na hasanin shi na akan akan lissafi da ibi don haka da ya kama duk abin da ya kasance na da wuya ya tsaya ya kai shi manni ya rubutu a kai ne to hadisi ga gani rubutun da ya amfana kwarai don haka ce mai yi'ur jani shi ne hukuma game da duk masu wannan fanni man ba alahu alaihi kaliyani man ba alahu wasu bayan hadisi ga gani kaliyani alaihi shina ɗaya daga cikin iyalai ne ai mai dogara na da abin da hadimul bagdadi ya rubuta kama qala al-hafiz abubakar ibn al-qudata yace kullu man jaa ba'da al-hadidi nu ala qutbi duk ba hadimul bagdadi mai dogara na shi a cikin iyalai ne iyanu ala qutbi mai ci na ga cikin da shi na shi duk abin da zaka cikin wannan fannin sai ka koma cikin abin da hadimul bagdadi ya rubuta yayi wani ya yi abin da wata a kifa ya fi kawai da riwaya haka ya yi rubuce rubuce daban daban daban daban daban daban akwai sani da ya rubuta mai ban mamaki wanda ya sanya ma almuwaddifu yawa an rijal wata miki mujalladi biyu yi matsala ce wanda kasance ko shani guda ba ya yi cikin ta amma mujalladi biyu rubuta ta ya sanya shi almuwaddifu ya wa hanyar jal wata miki farkon wanda ya fara kama da lahi buhari kusurin buhari fara kama duk malamin da adda wa'ani sai ya ce ga wa'ani duk malamin da ya samu kuskure ya yi jami'i ko ya tambaye shi ta ce wani ya jami'i abin da aka ce ma jami'i kamar yanzu alal misali ka iso mutum wannan ana ce mishi abu abdullahi ana ce mishi muhammadu na hasani wannan ce mishi muhammadu na hasani wannan ce mishi muhammadu na hasani sun kai sunawa sun kai uku sai ku rike su mutum gudana ta kai jami ta kai mutum ko ta waje su mutum guda to irin buhari shi na samu haka amma ba shi sai buhari ba shi a cikin sahi ne al'adabul mumrad ko kuma shi ta ne tarihi ko da ko ta ne wuta aka tarihi amma dai ba shi sai buhari ba a shi da wannan ko to baya ga wannan kuma ya ce to shi hadin dogara ne man ba da ko a zai kan iyali ko to baya gare shi shi na cikin masu dogara akan sifai ne to haka dai aka ma maluma sun yi ta rubuce rubuce sai ma da ya takaita ya ce hatta tana ha da minista labi hatta tana ha har wannan fannin ya tuke ko wannan rubutun ya tuke da inda salahi ibn salahi ke inda salahi watan ya zo ya rubuce rubuce ya tara abin da habibul bagdadi ya rubuta lokacin da an kasanya shi karantarwa ga makarantar da aka ce ma madrasatul asharfiyya wadda an kai sani watan da dalil hadisi sai littafin ya sanya ma ulumul hadisi ko kuma ya sanya shi ulumul hadisi ko kuma mu muqaddimatul salati wato fa amlahu shay'an fa shay'an ya karanta da shi kadan kadan kadan kadan kadan kadan wato ya tara ababa daban-daban waɗanda Hakimu Gadadi ya rubuta sannan kuma haka ne ƙara su fa'idodi wa aka fanna su alai sai mutane sun fito a kai ne ya yi shi annawar awwal annawu sami annawu sani har ya kai ga annawu annawu sitta wa tuna hali nau'i sittin da shidda haka ya rubuta nau'i na ɗaya na biyu na uku har da shidda to shi na sai ya kasance shi shi ce wannan rubutun da ainihin shi wannan ibn salahi sai ce fa za a biya ne wannan fannin ya bayyana ga hannun ta salari ta salari da fasariya ya bayyana da ta ga kowa na iya gane su da shi kuma lallai haka na duk waɗanda sun haka bakin shi in ka ɗiba littafin su za ka ga lallai hakika yi na bai ganuwa gaba ɗaya kuma in ka ɗiba ba ka jin daɗi sai ka kanta ibn sulaki shi ka da ka ba don kana gane lallai hakika an sa ƙwarewa shi to don haka littafin da sai kasance da sai ya shayar waɗance ne ba ko ka so ɗin wani tarihi kamar yanzu alin misali kaga a ilin irin ma la ya tabu muhaddis shi hannu na bayani shi na yi da na yi tada da kin da shi amma shi ma mai magana sai ce sai ya ga gashi da suna amma ko mai tahin bai kaba wanda ya kamata a ce ya kawo ba kuma abin da ce ma la ya tabu muhaddis shi hannu ya sunan tahin ne abinda ba shi halatta ga dukkanin muhaddis ka kasance ya dace shi amma ya ba ma da wanda shi ma ke bai kawo su ba wanda da za shi dogara da ba su ya kan zaka jahilta ba dan ke da wannan ko to amma in dai ka dogara da shi ne sai da wuya a samu da zaka jahilta ko da kuma mun ba sun kare baya gani sun haka fannin ka sun haka fanni 80 da wani abu bayan ya ta cin da ta yake wannan wuri sai imamu nawawi shi ma zo baya gare shi ya rubuta shafi ya sanya al shafi shi sunan tahi wa saka shi wannan sai zai shi ma zai nashi hutu watan bayan na wannan ibn salahi duka ne inda salahi sun kabi har iraki sannan iraki shi kuma tuni yawa a yankin shi ibn salahi din alamar raki da jini an jami udukan yi waɗannan kowane su raƙin mai hauhaya na mai zama watan mai ananta na alamar raki akan ainihin mai takawa na alamar raki akan alihin salahi kowane su tun yawa baya gare shi da ainihin nawawi da zarkashi da iraki da mulkini wanda mutum hatun da islami dukkan waɗannan raki an zama raki masu takawa ne akan ainihin kwanan da ya aza musu akan kan su takawa domin su yi shi na wannan fannin ko kuma su tsara abin da ya kamata su tsara alhamdulillah su wasu salamu ala su da ya نعم kuma an yi ta buhari da juyar da a haɓu da laifi na koko tsari a haɓu a yi ta an yi ta yi ta da a an yi da za da yi da za a yi da za a yi na hal a yi da za a yi na hal a yi da za a yi a yi na hal a yi na hal a yi na a yi na hal a yi da a yi na hal da za da za a yi na hal da za a yi na hal da yi na a yi da za a yi na hal da za a yi na na hal a yi na hal a yi na hal da za a yi yi na eh. eh. abin da abin mace jami da kadimi jami wanda aka yi tsakanin azahar da aka na arfa ana yin shi misalin karfe goma sha biyu da rabi ko kuma ɗaya saura wata sannan za a kira sallah a neman ne zai yi hudu ba limanin alfuzari ba bayan ya yi hutuba ya kare sannan a yi kiran sallah a yi a zahar raka a biyu ya sallamewa a tashi a yi kira a yi da asar raka a biyu ta ga in ka diba an yi da asar cikin lokacin azhar wannan shi aka ce mu jami'i da nimi tabbas an jawo a zahar an jawo da asar ta kuma cikin lokacin da a zahar ko kaga in ka diba cikin lokacin da an kai ta ba wannan shi aka ce mu jami'i da nimi an jawo na asar cikin azhar to shi ko jami'i wanda aka ce mu jami'i sauri wanda aka tsakanin magariba da ishari ita magariba sai lokacin ta ya kare jin lokacin ta ya shigo karshen lokacin ta karshen mutanen ta sai a yi ta ana kare ta isharin mutanen ishari na shigo wata a yi ishari ta ga wanda shi kuma sai mai jami'i sauri ga sunan ɗaya ke jami'i lahadi da kike ba jami'i na ba saboda ka gani magariba an yi ta karshen mutanen ta sai kuma isharin ta farko mutanen ta dole shi aka ce mu jami'i sauri Wajen kuma ne ke rani na a ah, suna da bambanci wasu turare na wanda ya kasance ah, a dangana kurena asali ne kurena amma doro-doro na zafarani shi kuma jana shi ta jana shi kuma wannan doro a wangata wajen rini suna da bambanci wala da za a ce tambaya ka kake eh ba za a samu sunan shi a zan sai ga magarba da shayi sai ga magarba da shayi sun ji da zama jan isuri نعم. a'a ka ga mun yi wata riwaya ko mun ce wata riwaya ya zo ya shafi kunnuwan shi cikin su da wajen shi to don haka da za a gama da wannan riwaya shi Buhari rahimahullah wannan da ya lauta inganta maguni ko kuma wannan hanya da wajen riwaya shi ka san Buhari shi na tsayawa shi tsanan da kwarai wajen ingancin hadisi don haka ga idan wani abu ya zo wanda ya kasance shi na cikin hadisi amma ba shi bai ruwaito shi ba saboda hanyar da ya bi sharaɗin da ya sa wannan bai shigowa cikin nan shi na da shi ba bai da shi ba amma bai sa cikin sahihi ne na na ya eh abu a ana ya samu ne tsakanin azhar da asar ko da azhar da asar ana samu jami'i su in yanzu ka shigo ka yi ta ƙarshen muhutarinta kana ƙara ta kai da alhukun muhutarinta ya zama jami'i turi wanda shi da aka ce wa mai tayi ya umari da yautara wannan kowa na yi shi jami'i turi da mai lahiya da mara lahiya da mai uzuri da mara uzuri kowa na yi yanzu kana zuri kana kana zuri kana kana rubutu ko kana karatu a zahar ka samu ka zama ne cikakken ƙarshen muhutarin a zahar in aka kai ƙarshen muhutarinta zai ka tashi sai ka sallar sai ka sallar azhar kana karewa da asar na kai da asar ka tashi guda wannan ya halatta ya zo ga suna ta manzo sallallahu a wasallam manzo Allah ya faɗi lokacin sallar lokaci guda ya yi sallar farkon lokaci gobe ta yi kuma ta can rashin lokaci ci hannun Allah kamar lokacin da asar ya ji musan ne sallar azhar an kiyaye wannan ko wata sai ba a samu da irin wannan sura sallan magana ba ta tsaye baiwa irin wannan sura ta sai sallah lokaci guda ya yi ta amma duk ba ita ba duk sauran salloli ya yi su farko ya yi su ƙarshe musamman isha shida yana kusanciyar rake da ne ya ce ba in matsa ma al'umma ta bada wannan lokaci shi ne lokacin sallar isha yi. a karan kullum mutum ya samu ya jam'i irin haka ba. jam'i da wuri ana yi amma ba a takadimi yadda ta kadimi ba a yi kuma in kai shi ba ka sallah mutum ba uzuri ya kama kamar ta iya sai in tahiya ta kama kaki da za ka shiga mota mota za ka shiga in ta tashi da karfe ɗaya ba tsayawa sai bayan faɗuwar rana wannan za ka yi a asahar da asa sannan shiga wannan mota eh. ne. Now. Maganin da ya izziya da ya ce alƙafar cikin da yana shiga cikin wani hadisi to yi burbudu wannan bai to ba yi ai kauli na da yi ko kuma kaulin da yi mashalar da yi ya ba karshe ya ce akan kaulin da kace da yi eh wannan tsari bai wannan shi ba ya ne wannan eh. da ya ga da a dama duk yan an ka zo saboda harfa tana da yawa sosai yau ya ka isa masallaci na ka isa sa wannan wurin sai ne ku wata jama'a ta da shugaban da wanda kasance shi ne jagoran ta jagoran ku imamin ku shi ne zai muku wannan sallah ne amma babu hudu ba illa ne kawai zai za a tashi a yi rasa annan biyu a sallame a tashi ko a kawar ka annan biyu tana a sallame. No. Eh, eh. a wanda aka shaɗi ne limanci da liman ba ta jam'i wanda aka yi da yadda matsali da ruwa jam'i suri babu komi babu komi saboda ba jumu'a ba shi ba jumu'a shi an bai ba da jumu'a shi ta ba a riga liman amma sun da ba jumu'a ba ana riga liman yadda in dai lokaci ya riga ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله تعالى من هذا يا الله تكريم الله تكريم وشأننا ديننا الله تكريم وبيتنا مسلم صلى الله عليه وسلم سنيا وشين باين سما فيك والسنة الله سنيا وشين باين سما فيك السنة الله سنيا وشين باين سما فيك السنة وسنيا مقام سنة يا رب العالمين الله منا ربنا هذا ما شيء من صلى الله عليه وسلم الله تكريم السنة الله تكريم كمال السنة الله تكريم شباب السنة الله تكريم كما سنة الله تكريم mutum a kayan suna Allah ha tsaya mana kafirci ha tsaya mana tare wadai Allah ha tsaya mana wakiyan mu masu iya da addinin mutunci da yana waɗanda Allah ha tsaya mana su masu iya da suna shan mazo sallallahu alaihi wasallam da yana waɗanda Allah ha tsaya mana su da mana gare su mana maganin su ya rabar alamin da hakki kuma ya kawo su nasu fadi da wala Allah ha gafarta mu ha gafarta mu iyayen mu ha gafarta malumin mu ha gafarta mu ƴan uwan mu ha gafarta mu su mu ha gafarta mu jama'a musulmi Allah bukatoci mu kana da manyan Allah ka san su Allah ka gaya mana su ya ban alamin Allah ne wannan Allah kan da mu gare shi ban alamin Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙon ka kan mu sallallahu alaihi wasallam da mu kawar mu min Allah kuma kare haka Allah ka kare mu imanin Allah ka kare mu da imanin mu da kushewa rabbal alamin Allah ka sa da dai mu kyawu da mu kawar mu min Allah ka kuma kare haka da yake asma ce su ta ta da wanda ya yi Allah ba hada Allah musamman